بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan da fada a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da sa takwas da watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ne yammaci na sha biyu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu da uku miladiyya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ashirin da hudu cikin wannan sura mai albarka suratul nisa yau za mu tashi farkon aya ta ashirin da biyar wannan littafin da ke hannuna wani littafi ne mai suna du'a zanjul arsh du'a'u banjul ard a rubuce yake cikin musa larabci da turanci hada da juna addu'o'i ne ya kunsa a ciki mai shi yake tambaya asali ko ingancin littafin na duba littafin ba dama an taɓa min tambaya a kai shi ina jin ko a kano ko a kaduna ko a bauchi na manta amma dai addu'o'in da ke cikin sa babu kawai ta tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka iya samun ila ɗaiɗaikun kalmomin a samu kalmomin da suna cikin asma'ullahi husna فبلفظ الله بلفظ الكريم بلفظ الاول بلفظ الاخر بلفظ الظاهر الباطن المتعال كاي فهم هذا المسلم فتكتب في الجنة بايلا سؤال كبير إلى سؤال باقي إلى سؤال نيلو جاكم بسوري بعد دي لكاز من من بايلا الجنة بايلا الجنة تسيبا لبا بل مثل من بيشة من يسامل بكري سي أبو إي بزيب الكو بنجي دي تعالى بشاف السرسو كو بكري لكي أن بتألا بسودا يسامل هذا سيئة تبيه hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Bukhari ko cikin Muslim ko cikin kutubu sunan wato sunan Abi Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah da sauran su sun sunna ingantattu ko ya samu littattafan da aka hada irin waɗannan zikirai da aka turo aka salatin su daga ingantattun littattafai irin su al-Azkar na Imam Nawawi irin su tuffatar zakirin na imam Kotani irin su alkalmar sayyid na Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da sauran makamantansu amma dai dangul arsh bai inganta ba jiya mun tsaya a ƙarshen faɗin Allah ta'ala daga ayar wal muhsanatu min an-nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum har zuwa inna Allah kana aliman hakima yau za mu tashi wa man man an yi ta muhsanat da Allah ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فلما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ubangiji ta ala ce wa man lam yastati minkum cikin ku dukkan wanda bai sami yalwar dukiya ba domin lafazin at-tawru yana nufin as wal gina wadata yalwar dukiya cikin ku duk wanda ba yadda yalwar dukiya an yanki al-muhsanat da zai iya auren al-muhsanati ya'ya al-mu'minati waɗanda suke mummunai wato ƴaƴa ba koyayyu ba sannan kuma mummunai sannan ma malakat aymanukum to ya halatta ya aura daga abin da damanku ya mallaka min fatayatikum almu'minat cikin koyayyunku waɗanda suke na mummunai abin nufi ba ta halatta ba ba ta halatta ba ya auri baiwa sai lokacin da ya rasa abin da zai auri ta da shi hikimar da ke cikin wannan shine idan ka auri baiwa sai ya kasance kun haihu da ita dan da za ta haifa ta da aiki ba ta bane shi ma bawa mai zai biyo na haihuwa ke kuna ga dan hanta to kuma hikimar addinin musulunci an buɗe ƙofofi na samun yanci sama da ƙofofi na bauta ita bauta amrin tarihi wani abu ne da gudunar wani sakamakon yaƙi bauta take faruwa idan kun ci mutane da yaƙi sai ku mushe su bayan ku daga nan mun kuma idan ka mallaki mutum a matsayin bawa ta fuskar yaƙi ko jihadi ya halatta ka sayar da shi kuma wanda ya saya ya halatta ya sayar da shi kaga hanyar samun ko tabbatuwar bauta ɗin guda ɗaya ce amma hanyoyi na samar da yanci a cikin musulunci suna da faɗi da yawa don an da maka manufar shi ne bautar da mutane ko tursa su ba الآيات ولتستبين سبيل المجرمين من ليلة ayoyi domin hanyar mabarnata مطر fito fili a gane ta a nesance ta ويهديكم كل الذين من قبلكم ويتوب عليكم وبنجد تعالى كمينة ثم يكرؤتوا والله عليم الذكير وبنجد تعالى مثل ليس من الحكمة والله يريد أن يتوب عليكم ألا نسان كرؤتوا بنكم كونوا ملك ويريد الذين يتبعون الشهوات أما وأن فكر الدين شهوة لكم جوت يسو su kuma suna son an tamilu mailan azina ku karkata karkata babba ma'ana su so suke ku cikin fasikanci ku zaɓi rayuwa ta zuma sama da rayuwa ta awarkai ba haka sai su rinka zuga ko su ɗan yi rinka zuga yana faɗa muku aure a kowa hala mai me kullum a tambaye ka sai ne yau ba lafiya gobe ana asibiti yau an haihu duk wannan akwai wahala amma idan mutum yana da wata wato kawarsa yana da wata kawarwarsa yana da wata karkarsa da yake fasikanci da ita wannan babu wannan nauyin komai a kanka za ka haɗu ne kin girma zo shi ke nan kuma kowa ya kama gabansa domin wanda ya tsara ba baya kanka haka shi ɗauke kawo sa mutane gudun da gudun ta gudun ta ko wanda ba sa koshi da sha'awar kama su yau sun bota gobe sun bota a madadin ka kai sa ga matar aure ta halal ɗayan ce biyun ce ukun ce suka kai ta akan na halal sai kasance sun ɓata akan su lokaci yau suna can gobe suna can jibi suna can gobe ya tabi ɗora shahawa su irin waɗannan so suke yi an tamilu mailan azima ko karkata karkata mai girma ku bi tafarki irin nasu duk fasiki so yake jama'a su zama fasikai duk wanda ya kafirce ma ubangiji wai kuma so yake jama'a za ku kafirce ma ubangiji duk mai jin son zuciya so yake jama'a duk su zo su bi son zuciya to ubangiji ta ala ke ce jan ku kada ku biye musu dan su fito su kafar da ku kafa wanda yake mai girma an da mai mai ran azuma yuridu Allah an yusaffifa ankum ubangiji ta ala yana son ya kawo muku sauki da rangwame ba ka sai ya sassauta muku cewa ya halatta ku auri bayi idan ba ku da halin auren mace wadda take ya ba haka ya kawo muku na asiri yuridu Allah an yusaffifa ankum wasu kullu kan da da'ifa dan adam a halittarsa an halitta shi na da iri mai rauni wani lokacin zai iya jurewa wani lokacin ba zai iya jurewa ba wani lokacin zai iya mutawana da sha'awarsa ya fi karfin sha'awarsa wani lokacin kuma sha'awarsa za ta fi karfinsa shi ya sa duk da auren koyi ba ɗaya ce daga cikin manufofi na addini da ya sa a gaba ba amma an sassauta muku shi min ajalin darura saboda larura shine saboda raunin hukumar mutane bil adama an ta ko akwai wani tafsirin da gani ne ban mamaki wajen wa mallan yasa sai yukun wa waɗanda suka fassara tawula din wato ainihin mutumin da ba da yancin auren ya ko suka fassara wa wato da ikon mallaka din ba ita matar ma ita ce tawul sannan suka ƙara sirri a cikin tafsirin cewa kamar mutum ne wato ya ga koyanga yana da yadda zai ya auri ɗaɗin amma kuma ga koyanga ya gani to wannan koyangar sai yake kanta wannan baiwar sai yake matukar santa ta da yake ke son yana jin tsoron in har bai aure ta ba to kin zai fada cikin wani hali na kaka nufa to an halaka masa da amma gaskiya kawai ana nufi iko ko kudura dan nan gidan da aka ce gudan insani da isa duk zai kara fayyace mana wannan ma'ana Allah ya ya ayyuhal ladina تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وبنجدك يا أيها الذين آمنوا يا وطن بسكي إيماني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل kada ku ci dukiyoyin a tsakanin da juna bil batil ta hanyar da Allah bai amince ba domin al batil shine kishiyar gaskiya wato ta hanyar kwaci ta hanyar fata ta hanyar albisu ta hanyar babaki ne duk wanda ya shiga cikin ma'anar albafin shi ne khilafin haq sabanin gaskiya ke illa an takuna tijaratan an taradun minkum ya laka ku cikin yanku da juna mai in ya kasance wato kasuwanci ne an taradun da yi bisa ga yarda da juna minkum a tsakaninku yardar kai ka amince da farashin da na baka ni na amince da hajar da ka ɗauko min shi ne an taradun minkum lafazin illa an takuna tijaratun an yin minkum ko saka babu za mu iya fahimta cikin sauƙi cewa wato istisna ne wanda ke munkafa domin al-istisna guda biyu ne akwai al-istisna al-muntasil al-istisna al-muttasil akwai al-istisna al-munqati al-istisna al-muttasil شيء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وكو المستثنى ده المستثنى منه من جنس المستثنى أما الاستثناء المنقطع شيء أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه يكتب في شيء المستثنى جنس كدبان المستثنى منه جنس كدبان وأبين تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل kar ku ci dukiyoyin a tsakanin ku da juna ta hanyar barna ta hanyar zamba cikin aminci ko yaudara sai ce illa an ta kuna tijara sai dai fa in kasuwanci shin kasuwanci kuma na cikin albarka ba ta cikin albarka ba kaga ke illa an ta kuna tijara tijara din nan ba ta cikin abin da yake aklu amwalin nasu bil batil wannan shine al-istisna al-munqati wato al-mustasna min ghairi jinsi mustasna minhu wato duk irin wannan istisna'in akan ɗauki illa ɗin bi ma'ana lakin a cikin larabci ma'ana ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiyoyin ku ku kankani ku da juna ta hanyar barna lakin an takunu tijaratan an tarafin minkum fala da amma idan za ku ci dukiya a ku da juna ta hanyar da sayarwa babu laifi babu laifi shine lakin nake nufi wato illa dan abin da suke nufi kenan madadin at-tarabi akan sa ake gina kasuwanci ka saya na sayar to yaya zan yi in gane ka saya na sayar shin ta hanyar aiki ko ta hanyar magana ko ta hanyar duka biyu suka haɗu sun tattauna wadan suka ce at-tarabi la budda an yakuna bil aqwal wannan littafin nawa ke mera dubu daya a ɗari takwas ne a'a ɗari takwas da hamsin har aka yi ɗari takwas da hamsin kaga wannan tarabi ne ta hanyar zance ta ce kawo kuɗi ni na yadda da farashin ɗari takwas da hamsin kai ka yadda da wannan farashin kai ba zan karɓi littafi ga ne shi ne tarabi ɗin ka yadda na yadda suka ce dole yarjejeniya ta fuskar kasuwanci dole a yi ta da baki ƙarara haka ɗan su suka suka faɗa amma wannan sun mutunta da yawa domin nan ko shakka za da zai zama akwai kunci in muka ɗauki wannan fasawar. waɗansu malamin suka ce a'a at-tarabi yakunu bil af'al yakunu bil aqwal yakunu bil isharat ko ta hanyar isara ne kana zuwa kasuwa ko zo mun littafi sai ga an rubuta naira da takwas a ciki sai ka kirgo naira ɗari takwas ka ajiye ka ɗauki littafin kai ta sauka ko yi magana da mai sai ka shiga ko yi magana da mai sai ka shiga halaka ko da halaka ba amma an mun kusa magana wanda suka ce sai an yi magana baki da baki yawo da yawo ashhadu akwai kwanciya ciki to amma ka'ida shi ne a sarari duk abin da wato aka yi wanda ya nuna yarda ai shi ne magana sai ya halatta shi ne ai wannan da mutum sai ta na dalla ala rida wa indi mu'ata shi ko da kai zuwa kai ta bayar na karba da mutum ya kowa komai ba na ba ka farashi ka bani haja shi kuma jirgi ya yi illa an da illa an takuna tijaratan an taradun minkum Allah madaukaki cewa la taqtulu anfusakum wato kaga kenan anan a fahimce in mun bi ayar ila wani mai karamin fahimta yake to ayar tana nuna babu wata hanya da ya halatta a sami kuɗi a cikin kasuwanci dan Allah ku illa an takuna tijaratan an taradun minkum sai rige zanta ma'ana in banda saye da sayarwa babu wata hanya da ya halatta mutum ya samu kuɗi ko su kuɗi a cikin ta to dan Allah ya zai kenan su kuma su yi rike rawa saye idan an yi tayi ne saye da sayarwa ne dai ijara yana cikin albayi malamai sun yadda cewa ijara wato lingiranci yana daga cikin abin da ake kira albayi domin shi wancan ya baka kuɗi kamfani mai zaman kanka ko na gwamnati ko gidan wani alhaji ya baka kuɗi kai kuma ka ba da energy ɗinka da kuzarinka ma'ana mai ka sayar sadakin ka ko wato ba sadakin ka da kuzarinka kwazinka da himmarka da kazar ɗinka ka sayar shi kuma ya da kuɗin shi ya amfana da kuzarin sa ko kuma ta amfana da kuɗin sa shi ma kasuwanci ne a wannan ma ba littafi ba aka ba shi kuɗi wancan ba kan ba ga aka ba shi kuɗi ko ma suka ba da kuzarin ka aka ba da kuɗi suka ba da awannin ka takwas zuwa hudu ne ma sai aka ba da kuɗi ko ma kasuwanci ne illa an ta kuma tijaratan ko ta wanda yake ba da illa an ta kuma tijaratan abda minkum yana cikin kasuwanci wato ko wani nuna wato kasuwanci ma'anarsa tana da faɗi cikin addinin musulunci shi yasa ma don an don shi a hakikalin tijara shi ne mu'awada in ba ka kaza ka bani kaza kila abin da na baka irin wanda ka bani ne kila irin su daban in ba ka za ka bani kaza iri daya ma'ana in ba ka kuɗi ka bani kuɗi haɗaɗɗe naira ɗari don ka bani naira ɗari wa rariya ka ga kuɗi za ka bani kuɗi bala ta amerika ka bani naira ta najeriya kuɗi za ka bani kuɗi ina da damu ta sannan in ba ka kaza ka bani kaza in ba ka kuɗi ka bani akamfa in ba ka kuɗi ka bani littafi in ba ka kuɗi ka bani buhun shinkafa ko ni dawa ko ni yero ko ni masara ko ni sukari ga wannan wani abu na za ka bani na abu shi yasa hatta jihadi sai Allah ya sa masa suna kasuwanci dan ka ba da dukiyarka da jikinka gaba daya ubangiji kuma ya baka aljanna كافرين في إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بمقابل ماذا؟ بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقاتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ككرمت القرآن كي ذكر كي إنفاق إلى ذكرك بل الله وكتاب كابار دائما شكرا الله ذات الجنة الله تعالى كافرين في إن الذين يقولون كتاب الله وأقاموا الصلاة وان تقول مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تدور سبب ليوفيهم اجورهم كانوا كتاب الله ليوفيهم اجورهم اقاموا الصلاة ليوفيهم اجورهم ان تقول مما رزقهم ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله هذا هو مبادلة اي معاوضة وتكاسل الكاسل في هذا الا ان تكون تجارة انت راضي منكم التي ولا تقتلوا انفسكم kada ku kashe kawunan ku kada ku kashe kawunan ku inna allaha kana bikum rahima ubangiji mai jin kai ne a tattare da ku lafazin kada ku kashe kawunan ya zafi ma'anar kada ka kashe ni kar in kashe ka domin kashe ka da zan yi kamar kashe kai na ne saboda dangantaka ta musulunci da ke tsakaninmu sannan kuma saboda ukubar da aka yi tanadi ta kisa ni na za a kashe ni kaga na kashe kai na ni. ba ka lokacin da na kame hannuna ban kashe ka ba kai na ne ya gata a musulunci da in na kashe ka na kashe kai na shi yasa wannan malamai suka ce abinda ayar take nufi la yaqtul ba'dukum ba. kada sasin ku ya shi sasin shine ma'ana la taqtulu anfusakum kuma lamma suka ɗauki daga dan ranan la taqtulu anfusakum kar ka amfani da mutane da zaka kashe kanka don idan kai amfani da makami da zaka kashe kanka don wani abu na yake cikin rayuwa ko shakka babu ka jawo kanka cikin Allah ka jawo kanka ba ta Allah a ranar tashin kiyama shine ma'anar wala taqtulu anfusakum kar ku yi kokarin kada ku yi yunkurin kashe kanku inna Allah kana bikum rahima ubangiji ta Allah mai jin kai ne akan ku sannan yana daga cikin kashe kai yadda wasu malamai suka ce mutum yi amfani da wani abu ko ya ɗauki waɗansu kaya a kansa wanda ya san lalle sun fi ƙarfin shi za su iya murɗe musu wuya za su iya lahanta shi ko mutum ya zo ta hanya bisa da kasada ya san cewa idan mutum ya bi wannan hanya daga wuri kaza zuwa wuri kaza tsammanin ya ci karo da abin da ya zama sanadiyar mutuwarsa ya kai darajar saba'in ko tamanin cikin ɗari da haka yake sai ya yi. wani ne daga cikin kasa kai haka yana daga cikin kasa kai jaraba ta kama ka lokacin sallan asuba yayi ba ka da ruwa mai sanyi da za ka yi wanka a da zafi ka da za ka yi wanka ba ka da abin da za ka ɗumama ko ruwan sanyi a madadin ka yake nuna ko kuka ce sai kayi wanka ina daga cikin kasa kai inda za ka mutu a sakamakon haka ka kasa kanka ina ba ta hankali ko ka da raunuka a jiki sai da ba za ka yi amfani da ruwa wajen alwala ba dai in ka jika raunin raunin zai iya jinkirin warkewa to ka gani idan kake to dole saboda kawa ko kayi alwala janaba to kila ma in mutu fa tayammamtu sai nayi alwala thumma sallaitu bi asba bi ashabi fa tayammamtu kai sai nayi tayammama thumma sallaitu bi ashabi as-subha sannan naje na samu mutane na nayi musu jagorancin sallan asuba su da alwala su kuma da tayammama fa zakaru zalika lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai suka sai kawo annabi tsogulu suka ce ai limamin mu wato ya na farki a madadin ya wanka bai yi ba sai ya ce mu ya zo mana sallah sai kai kara fa kana sai manzo Allah ce ya amru sallaita bi ashabika wa anta junub yanzu kai ka je kaiwa mutane sallah alhali da zalaba a jikinka manzo Allah ya faɗa magana yana tsokana sai ga yana da hujja ko ba da ita fa akhbartuhu billadhi mana'ani min al-ittisali nace eh manzo Allah haka ne da zanaba a jikina ne amma abin da ya hana ruwan sanyi ga sanyi ga ruwa mai sanyi ba zai iya amfani da shi ba a cikin wannan lokaci na sanyi وقلت نتي إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم نتي كو باين الله ني فانا جاء الله يفعل أتكين القرآن ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا ثم قال الله تشهد الدنيا بشيء قومي با معنى حجة سنين كفا حجة لأن آية تاجر قوة تشكبا وقال الله يا إلوكي كأن تاسع من تشكبا حجة kaga kalmar wala taqtulu anfusakum sana da fadi inna allaha kana bikum rahima wa man yaf'al zalika udwanan wa zulman dukkan wanda ya aikata haka ya aikata wato kisan kai udwana dan ketare iyaka wa zulman dan zalunci fa sawfa nuslihi nara lalle ta sanu zamu shigar da shi cikin wuta wa kana zalika ala Allah yasira shigar da cikin wuta dan a sakamakon abin da ya na barna abin ne mai sauki a wajen Allah ta'ala lafazin udwan da lafazin zulma ma'anahu ma mutaqarib wato ma'anarsa kamar kusa da juna ne ya halatta ay atafi dan saboda lafazin ya kama amma ma'anar dinki kamar fa alfa qawlaha kadiban wa maina yani al kadibu da al mailu kaga dun ma'anarsu daya ubangiji sai ce إن كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ubangiji sai in tajtanibu kaba'ira ma hauna anhu idan har kun nisanci manya-manyan ababen da aka hana ku Mu nukaffir sayi sayyi'atikum to za mu kankare muku kurakuranku wanda ba su kai kaba'ir zunub ba wanda khilkum mudkhalan karima sannan kuma mu shigar da ku wurin shiga na karamci lidkhilkum mudkhalan a wata qira'a lidkhilkum madkhalan karima idan an ce al wato yakan dauki ma'anan al-idkhal masdari kenan sannan yakan dauki ma'anan ismul makan kenan yani makanul dukhul kenan za mu shigar da ku wurin shiga mai girma ko za mu shigar da ku shigarwa ta karamci shine wanda dukan kun mudkhalin karima sannan kuma shi kansa madkhal yana daukar ma'anan masdar ko kuma ismul makan wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd kafin wato ubangiji ta'ala ya ce zai kankare mana kananan laifuka idan mun nisanci kaba'ira to hakikanin gaskiya menene kaba'ira ya tabbata dai cikin hadisi manzon Allah ya ambaci kaba'ir guda bakwai a hadisin Abu Huraira wanda Imam Bukhari ya rawaito ya ce daga cikin su akwai shirka akwai sihiri akwai kisan kai akwai sun kudin ruwa akwai sun dukiyar maraya akwai gudu ranar da ake yaki na musulunci sannan akwai jifar mace mummuna wadda bata zo bata gani ba waɗannan manzo Allah ya lissafa cikin gaba a wani hadisin daban wanda ba wannan ba imamun da sa'i ya rawaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa guda uku sai bai ambaci guda wato ba su kai bakwai ba a wani hadisin ya lissafa ta mutum ya zagi mahaifansa yana daga cikin abin da ake kira kaba'ir to shi yasa waɗansu malamai suka tattauna adadin kaba'ir din nawa ne malamai suka tattauna akai waɗansu suka ce adadin kaba'ir bakwai suka kafa hujja da wancan hadisi wadan suka ce goma wancan hadisin da wadansu ukun da ke wani hadisin daban wadan suka ce adadin kaza da za su kai saba'in wadan suka ce za su kai ɗari bakwai a takaice dai magana wadda take alƙawlul ajma zance mafi tara bangarorin magana a cikin tantance ma'anar kaba'ir shi ne cewa babu wani laifi da yake sunansa kabira in mai shi yana tuba babu wani laifi da yake sunansa sagira in mai shi ya zarce a kansa bai daina ba ina fata an fara zarcewa a kai zai mayar da saga'ir ta zama mai. kabira tuba na rasar da kaba'ir da ya zanto babu so kafa hujja da hujjoji da dama daga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa iyyakum wa muhaqqaratiz dhunub ku kiyayi kananan laifuka da kuke ganin su ba komai ba sai ce kuna son in buga muku misalin su kamar matafiya ne suna tafiya a daji sai suka yada zango za su dafa abinci su ci babu itace sai shugaban tafiya ya ce kowa ya tafi ba abin da nake so kawo mun sai giya daya ko sanda daya ko kara daya mutanen ku suna da yawa wanda ya kawo sanda daya wanda ya kawo giya daya wanda ya kawo kara daya da suka zo ɗaya ɗaya din nan sai suka haɗu sai aka dafa girki har aka ci abinci kuma kowa ya tafi sa yace irin yadda ɗaya ɗaya ɗin can wanda kowane ɗaya sai karan kansa baya allakarwa amma da ya haɗu da sa suka haɗu suka dafa girki to haka ƙananan zunubai suke kowane ɗaya sai kada sai gama komai bane amma in ya haɗu da uwansa sai ya ƙara ƙarfi ina fata ta fahimta shi yasa lalle kar mutum ya rena ƙaramin ƙaramin zunubi manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kar wannan kuma da yawa daga cikin malamai magabata sukan ce alama ce ma ta nifaka mutum ya laifi sai ga ɗan kankani ne laifi kamar yadda alama ce ta imani mutum idan ya laifi sai ka girman laifin mummuni sai ga girman zunuban ka kamar girman dutsen uhud sai wannan ya shi zuwa ga tuba da istighfari da yin nadama kan abin da ya wuce munafiki sai ga girman laifinsa kamar kuda da ya wuce gefen idan sai wuce ba komai wani wani alamar imani kenan lallai sai mutum yana ganin girman laifinsa a takaice da ko suka ba akwai kaba'ir ko suka ba akwai saza'ir da in ba da haka ba da Allah zai zai ba mukaffir an kun sai ajikum min rabbikum wa rabbikum karima in tin tilbu kaba'ir bayan kun ne kun ci kaba'ir sai mukaffir an kun sai ajikum wannan mun sai ajikum a dai nan ba su kai kaba'ir din ba duk da cewa a nurin sayyi'a din kuma ta kai kaba'ir dan Allah ce bala man kasaba sayyi'atan wa ahaqat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khati'a akan ta aka fara shi shirka nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd yace kada ku gorace abinda muka fifita sashen ku akan sashi da su Allah ya ta dan wanka da wani abu ka yi gurin samun naci an fifita ka da wani abu akan sa kar ya gurin samun naka shine la tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd kar sashin ku ya gurace abinda wato dan uwansa ya mallaka hadisi ya tabbata cikin sunan turmizi daga ummu salima take cewa yaghdu rijalu wala yaghdu nisa wa innama lana nisful miras yanzu haka abin zai kasance maza su tafi su yaƙi su samu ladan jihadi da shahada mu ba ma haka abin zai kasance maza su samu kasan mace biyu a cikin rabon gado fa anzalallahu wa la tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd sai Allah ya saukar da wannan aya la tatamannu ma faddala Allahu bihi haka malamai suke ruwaito wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce ta fuskar riwaya to sai dai kuma faruwar wannan magana na ummu salima ya kasance aya ta sauka dai ita ta bata ansa ko shakka babu ya cika da zahirin larabcin aya dan wala ta tamannau wawu din da ke cikin wawan jama'a ana magana ne li jama'atul zukur ba jama'atul nisa'i ba da mata ne dai wala ta tamannaina za a ce ma faddala Allah bihi ba kunna ala abin ina fata an fahimta Allah wala ta wala ta tamanna ma faddala Allah bihi kun ala ba'd da haka wannan riwaya ta Tirmidhi duk da ta inganta ta fuskar riwaya amma cewa ita ce sababin nuzul na wannan aya irin yadda malamai suke kawowa al'amari ne wanda ke fihi nazar yana bukatar da sauka a shi ba ko ruwaya a can wani sako cikin littafin Abdu bin Humayr daga da ibn ama as-Sadusi wanda sai abin da ya faru ne mata sun ranka faɗin cewa e lalle wato yaya mazaje aka fifita su da yake mu ba ma zuwa yaki sai da maza suka ji sai suka ce a ah, to ai mu ma yanzu abin da muke gani yaya za a ce idan muka yi aiki ta fuskar lada daidai ke da aikin ai kamata aikin da muka aika ba mu lada goma ko idan kun gaya ba ku biyar in an ba ku goma a ba mu a sai a yi kamar da ban da zakari misal hazar unsayin amma sai aka yi uniform cikin alkur'ani man a bil hasanati wa asru amsalha kaga man ta shafi namiji ta shafi mace duk wanda ya aikin lada daya yana da sakamako guda goma mace ne namiji ne ko ma aka haɗe aka ce inna akramakum inda Allah ya wanda ya fi kusanci da Allah wanda ya fi takawa ma'ana ba kasancewar kan namiji ke sa ka fi falala ba ko kuma yawan aikin lada sai in takawar ka ta sa ka fi yawan aikin lada in mace ta fi ka yawan aiki eh idan an zo wajen falala ita mace ce kai namiji ka fi ta falala amma kuma ta fi ta lada a wajen ubangiji dan ta yi aikin da kai ba kai ba ta yi kwazon da kai ba kai ba ta yi azumi da kiyamul lailan da karatun qur'anin da kai ba kai ba na inna akramakum indallahi atqakum to wannan ne ya haɗu guda biyu mata sun faɗa maza ma sun faɗa sai Allah ya saukar da wala ta tamannau ma faddala ko saka babu wannan zai fi intijami wato dacewa da macin da juna tsakanin tarbin nuzul da ita aya domin wala ta tamannau ya fata mazaje din kenan kuma duk lamiri da ita da namiji cikin alqur'ani ya mace mata ta ciki wala ta tamannau ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd Allah ce lirrijali nasibun mimma iktasab mazaje suna da kaso na abin da suka aikata na lada in sun yi aiki walin nisa'i nasibun min maktasabna sannan mataye suna da kaso da rabo na abin da suka yi aiki da shi suka yi aiki na lada a wajen Allah ta'ala kaga ko shakka babu wato ko mazaje da kuke cewa wa a baiwa mata rabin abin da ake baku na sakamako kowa za a ba shi daidai aikin sa daidai rabon da ya kamata ya samu na sakamako was'alullahi min fadli ko nemi Allah sallallahu alaihi wasallam inna allaha kana bi kulli shay'in alima ubangiji ala masani ne dangane da kowane irin abu ko nemi falala a wajen Allah nan gurin Allah yake cewa mu roƙe shi shi da kansa wasallallahu min fadli a wata qira'a wasallallahu min fadli ku roƙi Allah falalarsa manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayyana cikin hadisi cewa dukkan wanda baya roƙon Allah to Allah fushi ma yake sun yi malami ke cewa Allahu yazdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama shine yus'alu yazdabu wato ubangiji fishi yake lokacin da bawa bai roke shi ba amma dan adam kuwa lokacin da ka kai sa lokacin yake fushi da kai bambancin kenan duk wadatar sa duk sarautar sa duk kudin ki in ka roƙa yau ka roƙa gobe sai ka jaji haushin ka amma Allah ka roƙa yau ka roƙa gobe da jibi da gata jiya da shekaran jiya da bakon je duk ka roƙa ko bai gaji ba subhanahu wa ta'ala was'alullaha min fadlihi inna Allah kana bi kulli shay'in alim a tamanni aslan ka ga wani abu a wurin wani kai burin kai ma ka samu irinsa ba shi halatta sai cikin ababe guda biyu kamar yadda hadisi ya nuna haka cikin bukhari da muslim abu na farko kaga wani mutum Allah ya bashi ilimi na addinin musulunci yana aiki da ilimin sai ka ce ya Allah ka bani ilimi irin ne in yi aiki irin ne. abu na biyu ka ga wani bawan Allah Allah ya bashi dukiya yana ciyar da dukiyar wajen ayyuka na alkhairi ya halatta ka ce ya Allah ka bani dukiya irin tawa ne in yi aiki irin nawa ne in ban da wannan bai halatta baka ga wani abu a wurin wani ka roki Allah baka roki haka manzo Allah na tsanta cikin hadisi kaga wani da mutum ce Allah bani kikkiawan wata irin tawa ne bai halatta ba kaga wani da mukami ya Allah bani mukami irin nawa ne bai halatta ba kaga wani da minista wani kuma wani gwamna ya Allah bani irin gwamnan jiha da ka ba wani a ina fata an fahimta in dai zaka danganta da wani amma in kai shiru kawai a baka kawai ba tare da ka danganta da wani ba shikenan Ka kaga wani abu a wani ka ce a baka irin sa dole sai wannan guda biyu kadai manzon Allah ya bada izini kuma kar ku manta guda biyun nan fa ba wai kawai mai ilimi ba mai ilimin da yake aiki da shi ba wai kawai mai dukiya ba mai dukiyar da yake aiki da ita kuma kai ba ka roƙi irin ilimin ba sai ka roƙi ilimin da irin aiki shi a haɗe ba ka roƙi makamancin dukiyar ba a'a dukiyar tare da irin aikin da yake yi amma kaga sai wani wani ma na taba ganin wata addu'a a wani wuri an rubuta wani na cewa Allah ba shi kudi irin na dan karuna kaga ai wannan halaka ce a zaka kudi irin dan karuna na farko a wani banki zaka ajiye ya zaka kashe ina kwanakin zaka cinye kudin na biyu dan karuna da aka yi masa wa'azi bai ji ba ma'ana kai ma idan ka samu amma ka wa'azi ba zaka ji ba kaga ya kamata mutum ya shiga taitayensa ko shakka babu in zamu addu'o'i mu tsaya inda shari'a ta ajiye mu na ganin saboda yadda lokaci ya ga sun dakata anan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah